السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باخ يموا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما يدم كتابا غتي غبا ده كراتون من وند لتابي مي المقدمه الاذيه للجماعه الاثريه في مذهب الامام مالك بن عنب رحمه الله تعالى تاليف ابي الحسن علي المالكي الشاذلي a yau isha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasinmu na ashirin da biyar a babin da ya shafi babin aure wanda mala ya ce wal'awwalu lahu arkanun arba'a na farko bi ma'ana aure yana da rukunai guda hudu al'awwal rukuni na farko shine fal waliyu wato idan za a yi aure dole a samu waliyu shine fal waliyu fala yasihu bidunihi bai inganta a kulla aure ba tare da waliyu ba waliyi shine wanda zai bada aure kuma dole a samu wato a cikin iyaye maza su ne ake ɗaukowa daga cikinsu ake ɗaukan waliyyai. wannan ya tabbata ne a cikin hadisin annabi wanda ya bayanin cewa babu aure ba tare da waliyyai ba wato lani kaha illa bi waliyyai. ba a yin aure sai da waliyyai. a hadisi ma annabi ya tabbatar da cewa mace ba ta aurar da mace kun ga wannan shi yake gwada cewa wato a cikin waliyan ma dole sai an nemo maza babu mata a ciki ko mace ba za ta aurar da kanta ba fa inna zaniyata hiya allati tunkihu nafsaha mace ba ta aurar da kanta mazinaciya ita ce take aurar da kanta saboda haka dole sai an samu waliyi sawa'un wannan waliyi babanta ne kakanta ne yayanta ne ko kaninta ne ɗanta ne baffanta ne haka ne za su yi tafiya wannan ke yake gwada cewa malamai da yawa sun tafi akan ba a ɗauko waliyi ta ɓangaren uwa sai dai ta ɓangaren ba, saboda waliyai ana kiransu alafa ba wanda suke da ƙarfin dangantaka su kuwa sun fi fitowa ne ta wajen uba don haka wa su fil waliyyi shurutun an shar'anta waɗansu sharuɗa dangane da mina ha yana daga cike ittifaqud ne ya zama addini guda biyu din nan wato duk sun hadu ga bayani nan fala yuzawijul kafirul muslimata kafiri ba zai taba zamowa waliye ya aurar da musulma ba ko da ya sake sai dai ya wakilta wani walal muslimul kafirata haka ma musulmi ba zai zamo waliyin kafira ba ko da kuwa yansa ke sai dai ya wakilta wani ya daura auren to don haka dole sai idan an samu haduwan addinan nan guda biyu bi ma'ana ya zama musulunci musulunci ko kuma can kiristanci kiristanci illa an takuna ha matahu sai dai idan bai wasa ce au matu katahu ko kuma bai wanda ya yanta to fa yuzawiju ha to wannan shi yake da littaka a kanta dama idan mutum yana da baiwa ya yanta ta to shine waliyinta wannan a duniya da lafiya sai dai duk da haka su malaman sun ce wakilta in dai ba musulma ba ce ko kuma idan musulma ce shi ma wancan ya wakilta don idan ba haka ba sai a samu matsala kun san wani lokaci za ka ga musulmi ya zo zai hidimominsa ya yi yanka wanda ba musulmi ba shi ma idan ya zo hidimominsa sai ya ce bari ya yanka idan ya yi yanka sai ya ba da musulmi kamar yadda musulmi ba shi sai zai ce a yi kai na ci yankan ka to kai mai sa ba za ka ci yanka na ba kuma ba mamaki mamur da kan yayi bayan kwarai da gaske to shi yasa sai ya yi kakafin zan duk da kasancewa ayin qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ta'amul ladina kutul kitaba illul lakum abincin su halal ne gare ku to sai ya yi kakafin zan ya suke yanka addinin su to yace suke yanka addinin su idan sun bi to wannan kana iya ce wani lokaci kuma ba bai zama dole ka ci ba kike nan ka bari mana kai dai karka haramta amma ka bari ba sai ka ci bayi yasa aka ce guda garin kwalayi yake halaka wani ba ya ba ai zai wahala ce duk wani naman da aka kawo maka kaci ko da yake na lura mafiya yawa za ka ga namomin da ake sayarwa kama akwai kwashin maka akan walansu kuma abubuwan da ake yi wani jikon ba daidai ba ne zuwa ko waɗanda suke shigo da namomi daga dazuzzuka daga jeji ba a sanya aka yanka ba dalilin da ya sa aka kirkiro mahauta domin saboda ana son abi ka'ida ne mutane suna rainawa ne suna ganin kamar kiriri tare zai yi wahala mutum ya zo da mushe wajen warai da gaske domin saboda in ya zo da nama za a yi ta bincike ya kamata a ce sarakunan fawa wato su rinka yin aikinsu wanda musulunci ya tsora musu ba haka suka je lahira Allah ya tambaye su wata dabban za a buge ta ta yi mushe shi kuma ba filata ne yana jin yana ganin ba zai iya hasara ba sai ya ya samu wani ɗan tuwatuwan mahauci a zalumin mahauci wanda ya cancanta a kira shi ɗan ta'adda sai ya zo ya saya idan ya zo ya tsaya shi kenan ki kuma sai ya da ya gyara saboda mutane sun san mahauci ne sai su zo su saya a wajensa kun gabe kiyaye amana ba Allah kyauta don haka malam anan ya ce idan mutum yana da baiwa wanda ba musulma ba to zai yi aure da ita sannan kuma idan yana da ‘yantacciyar baiwa wanda ita ma ba musulma ba to shine waliyinta sannan kuma wa minha al-hurriya yana daga ciki al-hurriya abinda ake nufi da al-hurriya yanci yanci saboda bayi ba su da yanci yaya su suke da yanci fala abdu kun ga bawa tsantsa wal mukatabu kun ga mukatab ne wanda yake bawa amma aka rubuta masa kudi cewa in ya kawo kaza idan aka karba ya zama da wal mudabbaru da kuma mudabbar mudabbar ne wanda aka ce ubangidansa ya ce idan na mutu ka zama da wato bi ma'ana idan ya mutu ya zama da sannan wal mutaqu ba'dahu da wanda aka yanta wani bangaren sa mutane guda biyu suna kan bawa guda ɗaya sai dai ya ce shi ya yanta rabon sa ya yanta sai dai ya ce ni ko ban yarda ba to shi kenan yau na bawa ne sun da dani gobe na wancan ne sun da rabin sa bawa ne sai dai kuma ana son shi ma wanda yake da rabi din tun da abin ya zama haka ya yi haƙuri ya yi haƙuri ko a samu wani mai hali ya saya ya biya ki kudin ya yin yinta wannan ba to amma dai ka ga rabinsa bawa ne kuma rabinsa da ne to yuftahu ma aqaluhu walau ba'da dukuli duk auren da suka daura za a lalata ki ko da komidin mijin ya sadu da mata sai dai kuma tana da sadaki imma ba ambaci sadaki ba to tana da wala hamu tana da me ana ma da yake Wala almahar bil masir tana da sadaki idan mijinta ya sadu da ita in ya yanka sadaki ta cinye idan bai yanka sadaki ba sai a dubi sa'arta ko kawarta nawa ne sadakin ta sai a biya saboda mai saboda duk wanda yake akwai bauta a cikinsa to baya ya zama wa wali wa min inda ba dihim an yakuna ghayra muwalla alayhi yana daga ciki kuma har yanzu a wajen waɗansu malamai ya kasance waliyin nan ba wanda ake da walittaka a kansa ba ko za ka wanda baya da yanci dari bisa dari ga shi ɗani amma baya da yanci mai yiwa mahaifinsa yana nan duk abin da ya yi mahaifinsa bai tabbatar ba to lalatacce ne to wannan shi ma baya ba da wuri don akwai matsala ko da ko yayansa ne kuma wani lokaci ana samun waɗansu hankalinsu ba ɗaya ba mai mana za ga hankalin ko guda biyu ko uku ko hudu haka to yin hankalinsa ya yi yawa Hima bai zamo cikakken waliyi ba dole sai an samu na gaba da shi ya tabbatar da haka wa an ya kuna adala tofa kuma ya kasance adili sai na jin auratayya da yawa za su lalace duk wani ma za ka samu ya je karban auren ko ya je ba da auren tattar gariyar ɗan iska ne amma ranar aure zai ga ya sa babbar riga har da wani rawanin karya. eh ya zo lim lim lim ya ce bismillah ya ba da aure ko ya karba to kaga aka ce wali fasiki ne to akwai matsala sai dai wal mashhur zance mafi shahara a wajen malamai ga masabar malikiya annal fiska ya tulubul wilaya ba baya kwace walittaka ko da kuwa yana gidan giya ne ya je yana ta a gidan giya auren yarsa to shi zai bayar sai dai ba zai bayar ba sai wakilta don haka wannan fasikancinsa ko shakancinsa ba zai kwace masa walittaka ba sai dai ba ko ba Da domin akwai inda za a ji ana labari a ce waye ba da wurin a ce waye ne wani ce ai to amma dai aure ya yi amma dai wani ne ya ba da wurin ana tsoron kada a samu zuriya ko yaya irin wani. saboda shakaka ne yasa ake son a samu mutanen da ake ganin bayan Allah hmm. wa innama yakdahu fi kamalil abdi abin sani fasikanci yana suka ne wajen cikan kulla aure duna bi hadihi banda ingancin aure wato aure ya inganta amma dai kamala babu tun da ne aure sannan wa ya kido wawa zai kulla aure zuwa ra'ayi wanda yake da ra'ayi ala ibnatihi bi izni waliyihi Eh, a bisa yarsa amma da izinin waliyinsa amma haka kawai kawai don kaje ka same shi wawawa kana son kyarsa ka je ka lallaba ya ce ai na baka na baka sun ka ganki wawawa ina in ka zaga ka je ka taba ta ya kamata nan ka same ka a tafke ka samani na jalda eh, wasu kuma suka ce miya ta jalda saboda kayi dabara idan ya ta jalda ne zina kenan idan samani na jalda ne jan kunne eh duk da kasancewa tun da shi ne uban asalin wali ne amma da ka gan shi wawa ne sai kai masa wayo kawai ka je ka dan baki dan naira dubu biyu da ya karɓa ya ce na baka eh, wawa kawai to aure ba ya tabbata sai da izinin ubangidansa ko kuma waliyinsa wa minha yana daga cikin albulugu balaga ke nan ba a wali yaro karami saboda bai da wayo alhali hakkin waliyi ne tabbatar cewa ita wannan yarinya wanda zai aure ta ba mutumin banza ba ne to kagan yaro karami ne ba zai iya tantance wannan ba wala kallo sai hankali amma ka kai babu yadda za a ce mahaukaci shi zai bada aure ba zai yi ba wa ta yi mazantaka wannan dole ne ya la yajuzu aqduha ala nafsiha mace bai halatta ta kulla auren kanta da kanta wala ala gairiha ko kuma a bisa waninta wannan hadisi ya tabbatar da haka wala ha tana da halin an tufawwi da liman yaqidu laha ta sake al'amari ga wanda zai daura mata aure min rijali daga cikin mazaje fi tazwiji nafsiha wajen aurar da kanta wa fi amatiha alqin wal mutaqa da kuma baiwarta wanda take cikakkiyar baiwa ko kuma wanda ta yanta ta tunda ita ce waliyarta mai yiwa wani zai ce ato ba ta da iyaye ne za a iya samu ba ta da iyaye musamman matan da ta kwana biyu kun san wali an ba shi dama ne ya aurar da wanda take budurwa ba sai ya nemi izinin ta ba amma dai hadisi ya ce ya shawari dai sai a faɗa mata wa iznuha sumatuha izinin ta shine kurunta saboda idan ta yarda to wani ya kawo sadaki tunda wani ya kawo sadaki za mu samu ku aure ranar litinin eh, ko da ke yau lahadi da ranar juma'a za a daura auren shi kenan shi ne muka sanar da ke in kina son wani abu a cikin sadaki to shi kenan sai ke magana to in ta yi shuru ta fata bat ko an leka an ga ta yin murmushi to tana goyon bayan sa mai yiwa ma ita ta ingizo shi shi yasa ba a gaggawa don wata za ta iya yin shuru a wajen sai bayan ta fita kawai tana fita sai ta ruka kuka ya haya ne ya haya ne a ta lallabin da sun nace ce ba ne wallahi sai aure ya karbi sadakin wani ni kuma ba na so to sai a yi maza maza sai a zuwa ce to wannan fa aiki ya jika abin ta takaici ne waɗansu su rinka karɓar sadaki da cin hanci kuna tilasta ƙyaƙyayen ku bisa auren wanda ba sa so su aure su gaskiya abin takaici ne don wani za a hada masa da cin hanci a ce ga sadaki naira dubu ɗari sai a ce babu kuma ga wannan ɗan dubu goma ko za ka sa hanci ai Allah ya albarka Allah ya albarka yaro mai albarka kawai ya baka dubu goma ai in ka mutum yana dan tura maka ire-iren waɗannan to ya kamata maka bincike shi hanya? ce anya mun ga ka bude masa wuta a wajen ka ce sadaki naira dubu ɗari da ka bayan, ka ba da dubu hamsin kuma dubu goma ka ba na ku ka lauka mu mabiyata ne din da wajen ya kamata ka fara bude ido eh in ba ka baran da suka samu sabani zai zage ta ya ce banki ma sai da ya karbi cin hancin dubu goma ko wance talakan bakwanki yana nan a yamu sai in na ratse tukuna nake baki abinci ba ne ki to za ki ci kaniyanki na ke ki na ke ki na ke ki ta gama yau Allah ya kawai saboda haka wani lokaci ana samun wulakanci ne daga wajen sakacin waje don haka macen da take tana da wayo tana da hankali ko kuma zaura tsohuwar hannu tsohuwar hannu ta shiga hannun malam ta fito ta shiga hannun liman ta fito Allah ya sauwake to kaga irin wannan ai ba za a tilasta ta ba ita a wajen hira za ta gane mutumin da yake da kokari kuma za ta gane makaryaci kun san wani lokaci samari su suna da kariya hatta zaura wannan da kuke gani sai su je ta karya wa mata sai kuma an zo gidansa a ga abin ba yi ke ba ai karka yadda ka yi yaudara ka yi karya ka faɗi gaskiya mukin zo gida na gaskiya wani lokaci in an samu abinci sau biyu a rana alhamdulillah haka muke lallafa ni dai ina farka kuma haka shekara biyu ko ban yi dinki ba balle mata kuma wa musu dinki ni dai ina farka a haka to shafane ba ban cika bayarwa ba amma dai zan barki ki yi sana'anki a cikin sana'anki za mu ci mu sharar da bani da eh. wa manun hiya fi isa'iha haka kuma a cikin duk wanda take karkashin wasu cin mace kusan ana iya samun mata masu hankali masu nasuwa mutum idan ya zo mutuwa sai ce ku kira mini wance musamman irin malaman islamiyya din ai ba fitinan nun ba kwarai da gaske akwai mata masu mutunci za ka same suna da mutunci sai ce a kira mun wance ce na bar miki amanan ƴaƴa na mata na bar miki amana idan na mutu ke kike da yanci a kansu ko iyayensu mata ban yadda ba to yadda ya faɗi haka ya tabbata sai dai in aka zo aurensu za a yi ta magana da ita amma ita za ta ba da auren wajen walittaka ba za ta yi haka sun saboda nana aisha ita ma tana hada aure ta hada auren yan uwa ita ta yi komai amma da aka zo wajen kulla aure sai ta wakilta wani shine ya zama wali shine da bayar to kare kenan ake ba wa maza ne kawai ake ba da wasu ci ba don wani namiji ma za a je a kira ki ka ne? don akan kafar masa wata ce gara ka nemo mace ba ka danta wata ce ta kwarai da gaske wannan ke a rukunu sani sai rukuni na biyu a sadaku shine sadaki fala ya sai hun nikahu bidunihi aure ba tare da sadaki ba ba inganta wa huwa rubu dinar min az-zahabi rubu'i dinare ne wato rubuyin dinare ne na ainihin dinare aw salasatu darahima min al ko kuma dirham yuku wanda yanzu shine 26 ko na gani kaman 26 na kaman ka turo mini eh 26 eh ko kuma wani abu kaman haka wannan masabar malikiya ne su suna ce sadaki wani abu ne wanda yake concrete za a taba shi za a kama shi shi yasa su ba sa gamsuwa da daura aure da hadda zalla kun ji kowa momi kawai da hadda zalla ka zo gaya zai baka aure ga wasu masaba kamar yadda annabi yi ya bayar da hadda zalla ce a karantar da ita domin shi ma abin amfani ne amma ga masafar malikiya suka ce nuna bin amfanin sai za a kama shi wanda makaho ya shafa zai ji shi amma hada an aka shafa kanka za a ji ai ba za a ji ba eh akwai wani da ya zo jan annabi ya ce ya kawo masa sadaki ya ce shi baya da komai sai abin yakinsa annabi ya ce ka ba da abin yakin saboda za ta sayar to da wannan ne ya za ka ga yin kai manomi ne kana iya ba da garba eh, a matsayin zalaki sai ka ba da garma eh to kaga idan kuma ainihin makiyayi ne sai ba da akuya ko tunkiya in yana da karfi ya ba da saniya sun irin wannan sadaki ma fi wanda za a ba ta sai kiwon abinta ko kura kuma dai da rabonta ko kuma a dauki ainihin dubu hamsin ko dubu ɗari a bata sai a saya mata wani fili don wani idan aka bata sadakin sai ya zagaye kuma ya cinye sadakin ya cinye sadakin sannan kuma ya zai kore ta to ka gaba babu riba to ala iya halin da masabar malikiya su sun ce sadaki ya kasance concrete abu kuma mafi karanci shine rubu dinar ko talatatu da rahim shi ne a yanzu ana kwatantawa da wajen dubu ishirin da shida haka ne ko dubu ishirin da shida ko da bakwai eh, shi ne mafi karancin sadaki eh, amma kuma ga waɗansu masabobi da haddanka na alkur'ani ana iya baka a wuri sai ka karanta da ita idan an yi wannan aure ya yi tun da annabi ya yi na aw ma huwa qimatu ahadihima ko ya kasance kiman ɗaya daga cikin su zinare ko azurfa min al-urudi na kadaroli in ka dama kana iya bata fili in ka dama kana iya bata kaya a matsayin dai sai ka ce to ni zan mata kaya in za ka mata kayan shuke da mata kayan dubu talatin ko dubu hamsin ko akwatuna eh, wani ya turo mini wai ga gashi ya yi kayan aure zai abin nan Eh, ina jin ko shekarar jiya ne bayan aure ni na ganin sa kamar na sosai ba kwarai da gaske don kashi-kashi jin ina jin akwatunan da mai sun kai biyar ya ce amma wannan ba daidai ba ne saboda na sai, shi kuma na sai rigima ne sai ya ce waya ai matan ne in ba an gwada musu an bude ido ba sun ga abin da muke magana shi to kaga irin wannan aure sai a gayyace kama ba za ka je daura wurin ba ko kuma ran da rigima ta kunno aka zo aka same ka wallahi ba za ka saurare su ba mutumin da zai je yi wajen akwatuna guda biyar kuma gidan haya Ai aikin banza ne gidan haya wanda ko su aka koma ko kauyen ubansa aka koma ba za a samu bayi da gida to wannan ina amfaninsa ko da mutum yana samuwa wato yana samu ya kamata ya yi takazantar ai masu hankali sun suka samu suka yi abin nan sai wani abu ne su ajiye ka san wani kana taba shi sai ya ce wai matan ko da hanta zai ce yadda ita kuma karya ne zai idan aka daura masa aure da ita wallahi hantar sati da ya gudu ya bar gari dun ba zai iya ba kuma hanta kawai za su ce sai na ji ma ko manyan mutane za su yi buɗe baki ai ba da hanta su suke buɗe baki ba ya kamata ce akwai garkalin turawa akwai hanta sannan akwai ainihin miya wanda za a yi sannan kuma akwai kwai sannan an yi kuma sai a tsora da black tea to kuma duk wanda ya ci wannan da safe ya sake ci da rana ya sake ci da daddare in ya ci amai zai yi dun ba abinci ba ne ko ma abinci ne a wajen waɗansu ba zai wa ce ko yaushe ke kake ce ba Sun san Allah ya mana nema wato abin da ake ɗibansa ba a gajiya da ke sai tuwo eh wallahi da ana gajiya da tuwo ok da ana gajiya da tuwo da an shiga uku amma zai kasance ba gajiya ne za ka ci da daddare da sami a yi dumamin kaci da rana ma a sake tuwo kaci da daddare ma a sake tuwo kaci kuma ka yi bacci hani an mari a eh. to ma kaga irin waɗannan abubuwa din da kake gani abubuwan daji ko na balayi na mutum ba zai iya ce akai akai yayi lafiya ba zai yi ba saboda haka da Allah musamman samarinmu waɗanda suke da Allah ya buɗa musu to sai ta kafan ban ka yi tattali ya ji ka yi almubazzaranci ne ka ba kusa ba ga shi an rubuto mini an ce dubu ashirin da hudu ne ko? sai da naira tamanin dubu ashirin da biyar ya ta kai ke wanda abin kusan yana sama yana ƙasa shi yasa duk lokacin da aka zo za a yawo ne sai a ce a duba ga waɗanda suke bin masafar malikiya sau da kafa dole sai sun duba don a san a lokacin nawa ne mafi karancin sadaki don kar a je a daura aure ƙasa da haka na sadaki ne wa huwa haƙƙun lillahi ta'ala wa lil adami haƙƙi ne na Allah kuma na mata na dan adam don haka ba haƙƙun lahi salatu da rahima kuma Allah yace haƙƙin Allah kine dirhami guda uku wa ma za da ala zalika haqqul lil mar'ati abinda ya karu akan wannan haƙƙin mace ce ga masabar malikiya 24 da wani abu din nan shine mafi karanci dole a bayar idan sun yi ittifaki suka ce ba za su bayar ba ko an an yafe to aure bai kullu ba in ma an kulla ki har ta tare to sai an biya amma abin da ya karu bisa 24 aka ce kaman 30 ko 40 ko 50 to an ka cire 24 duk abin da ya karu wannan haƙƙin mace ce tana iya yafewa sai dai waye mai yafewa eh waliyinta waliyinta shine wani lokaci zai ce ya yafe sun kusa wani lokaci mata ba su da hankali duk mace an kyale ta sai ta ce ta yafe maka sai kuma ta zo ta yi ta wa ubanta ta ya mata gado sai ya mata kujera kai saboda tsaban tana son ka sai ta ce ta yami ai baki yi ba ba zai yi bayi don waɗansu su suna lissafin sadaki ne bisa gadon da za ku yi ya sa ran da ka zo kace mata ka ta dawo daman gadonta da abin da dinta da sadakin haka. yi shi kenan shi ne moriyar da za ka ci amma yana kyale mace za ta ce yami to shi yasa aka ce waliyanta suna da yanci a wannan bangare wanda yake ayin qur'ani ta ambata illa an yakuna wa yaku wallazi bi yadihi yuqtatu nikah na'am falau radiyan bi isqatihi jumlatan da mace za ta yadda ta ce ita sadaki fa ta yafe ita kawai a daura muku aure lam yajud to auren bai halatta bai yi ba dole sai an kawo sadaki ولها أن تسكت ما زاد على ربع دينار أما ذو أبن ديكا ربع دينار تسنى يجي فرض وأكثر الصداق ما في أيون صداق فا لا حد له بين إياه يسأل الله تبارك وتعالى يا أمة في القرآن وآتيتم إهداهن كنفار منين كنفار؟ شنو قديمة نوي kudi mai nauyi an zo daura a ka ce ka ba da sadaki dubu dari biyar dubu dari biyar domin kirtari a da duk inda aka ambaci kirtari kudi ne mai yawa kuma a ce miliyan guda shi yasa ka ga kasashen larabawa su wani za su baka aure sai ka ji jiki eh sai ka ji jiki mu ne a nan ake sassauci da yawa sai ka ji jiki shi yasa ko da wasa ba za ka ce ka sake ba saboda yin za ka auri mace za a yi lissafi yanzu kamar misalin a ce albashin ka naira dubu hamsin ne abinda da ke samu kowane wata naira dubu hamsin kaje kana neman auren masu balarabiya don za su daura maka aure akalla sai ka kashe musu ya kai kamar miliyan uku kwarai da gaske kaga dai albashin ka dubu hamsin ne to a jakin watanni nawa za ka yi ka da miliyan uku eh amma shi yasa suke daukan shekaru kwarai da gaske sai dai su an sun furta sun ce sun baka ko matan ta zama anisa ba za su canza ba tana nan tana jiran ka ka haɗa miliyan uku ka ji jiki ka gama jin jiki sai a baka auren wata rana sai a zanka masallaci ka daɗe kana wuri ne a ce yaya ka a yi gidan ne ba za ka yi shiga ba kuma ka kashe miliyan uku duk rikicin da ta yi ba za ka sake ta ba shi yasa ya kamata iyaye ku yi tunani duk wanda ya zo ku murkusa shi <laughs> eh, saboda yin ya tashi zai sake to fa zai dubi kudin da ya kashe da abin da ya kamata yi kenan amma wani zai zo ya dauki sadaki ya bayar dubu hamsin wajen kaya ana ta jele da shi ina mai yiwo kaya duk yana cikin sadakin ka yiwo kaya sai kayi akwati biyu da wancan ne ma a ce masa akwati biyar dinan da ya ce sadaki ne dungonin can da ya yi a banza ne kwarai da gaske amma an aka ce maka sadaki ne ka je kai akwati biyar sadaki ne to alhamdulillah a wani gida za ku zauna ka ce yana kama haya ne a federal local wadda ke yanzu ba su da hanya <laughs> eh, ka kama haya ne a ina da wata unguwa haka lafiya ya sabuwar unguwa ibrahim bako ne masu sabuwar hanya haya wajen ne haya eh, shi ne wannan akwati biyar da ka yi wanda kamar kowanne fa ka kashe ya kai abin nan waɗansu dubbai haka to gaskiya mu ba za mu baka yar mu ta zauna a gidan haya ka je ka yi gida ko da kuwa ciki da falo ne ban ɗaki katal don za ka yi ciki uku gida ciki uku da menene bai wuce ka kashe 1.5 miliyan naira dai 1.5 miliyan naira miliyan biyu haka kwarai da gaske in ma yana jin hangon ku ne ma bai wuce miliyan da ya ba ka gani to in kai wannan ai sun taimake ka ne an taimake ka ne tun da gidanka ne ba mai koranka to shi yasa sadaki babu iyaka idan mutum ya ce zai ba da miliyan goma a matsayin sadaki shi kenan sai dai annabi ya ce auren da ya fi albarka shine wanda aka takaita sadaki idan mutum ya duba kalca na mutanen kasan nan a da ɗabi'u za ka samu sadakin da yake karba kaɗan ne ka binciki auren iyayenmu da kakanninmu za ka samu sadakin kaɗan ne amma sai ka samu mace an yi aurenta ba ta taɓa yaki ba Sallai kuwa sadakin kaɗan ne wani ma kayan da zai kayan laife zai bai wuce zane guda biyu ba da kyara amma za ka samu ba su taba fada suna zage-zage ba ba ta taba yaji ba amma yanzu ga yadda aure yake mutuwa barkace Allah ya sauwake an rukunu salis sai rukuni na uku nishadu shaidu wa huwa shartun fi sihhati dukuli la fi sihhati al shaidu sharadi ne wajen ba zai sadu da matan ba ba za ta tare ba ya sadu da ita ba sai idan shaidu sun shaida amma ba wajen kulla wuri ba saboda haka muna iya zama da kai muna iya zama da kai mu yi yarjejeniya ka bani yar kance na karba hannu biyu biyu ba ba to kaga in na karba mu biyun mu za mu yi wannan sadaki nawa sadaki kaza lokacin baya aure ya kullu saboda ba wasa da aure babu wasa daga nan kuma sai ina fita sai in zo in ceto sai in zo da mota ta ko sai in turo mota mai yi wani makwabcin ka nan gulma ya zo wucewa ni ba na kama motan malami a kofar ki kwarai da gaske ni na ga kamar mata suna kiza suna fita kwarai da gaske an ya auriyar gidan nan ne ha ya auriyar gidan nan ne a to Allah sanya albarka ba magulmata irin ne yanzu ba sun wani sai ce ya za a yi muna makwabcin ka a yi aure ban sani ba ta ji ba sai ka ce wani ubanta eh yana eh, eh, ce wani mai za Allah ya kyauta to daga nan kuma sai a fara wasu malamai ma suka ce an yi sabon gida wanda kullum ana ganin kofin gidan kire yara ma ba sa wasa a kofin gidan kun san gidan ba ce lokacin shi ya zo samu yara sai shi su da kore su saboda bai sun zafin su ba bai zan dajin su ba eh wanda za ka yi zai zo ya shi yara ya fatattake su to ka ba shi kwana biyu ran da ya gida ya fara abin nan ne in ya zo yana rike da ɗansa zai tafi wani waje eh, ka ce a yaro ka buki kansa za ka ya wani kalle ka tukuna bukan <laughs> kansa kawai in kayi yanzu ya fara jin daɗin yara kamar yadda muka karanta cikin haifar sulagawi waɗansu a masabar malikiya suna ganin za ta iya tarewa bayan ta tare lokacin da aka ga mata suna shiga suna fita ko aka ga hayaki a gidan mutane su ce me yake faruwa da ce ai aure suka ce wannan ma yasa ya zama shaida ya sa ba ta yan tara mutane ba amma an tara mutane aka sanar da su ke da guda biyu suka sani to kun ga an sauwaki don wani zai yi auren ne ya dauke ta ya tafi da ita wani gari kun gani ba tare da sauran jama'a sun sani ba rukunin rade sai rukuni na hulu almahallu bigire to ina ne bigire wa huwa almar'atul khaliya ita ce mace wanda ta wofanta min ne. daga abubuwan da za su hana aure ta allati tattadi Harimaha. wanda yake hukunta haramcinta duk matan da zaka aura ya kasance tsakaninku babu haramci don idan akwai haramci to babu ko ba za a daura maka aure da babu ba ba zai yi ba tun da haramun ne sannan kuma wa zauji da miji wa yustaratu fi zauji sai dai an sharɗanta cikin miji sai hatin wa shuruɗu istiqrarin sharuɗa na inganci da sharuɗa na tabbata fa shuruɗu sihati arba'atu sharuɗa na inganci guda hudu ne al-islamu musulmi dole sai ya kasance wato musulmi ko musulunci don saboda idan mace musulma ce ba yadda za yi haɗa ta da wanda ba musulmi ba wata miye kuma sai ya kasance yana rarrabewa ko da bai balaga ba idan ya kasance yana da hankali iyayensa suna tsaye to shi ke walakalu sannan kuma sai hankali ba za a yi aure wa mahaukaci ba domin saboda an yi aure mahaukaci ba zama zai ba shi shiga daji yake yi ya gudu ya bata wata haƙoƙo a kuma sai an tabbatar cewa namiji ne idan mata maza ne ba yadda za ya halaki da mace mata maza halaki da mace to ya za su yi rayuwa kenan falkunsa ka kaga mata maza la yanki hubala yunka ai ya aure ba wurin da shi ya samu lalura sai dai za a masa operation a mayar da waje daya sai a dubi ina ne fi yin aka mayar da waje ɗaya kenan to kun ga wannan ana iya masa aure ko kuma wurin da ita to ana abin da ya ambata kenan wa shurutul istiqrar akwai kuma sharuɗa na tabbatar auren kamfasin guda biyar ne al-huriyya yanci fala yasakiru nikahul abdi bi ghairi izni sayyidihi idan ba waye aure ba tare da izinin ubangidansa ba aure bai ba saboda me eh, saboda zai shiga masa hakkinsa zai shiga masa lokacinsa ba wa baya da yanci wal bulugu sai balaga falau tazawwaja sabiyyu bi ghairi izni abihi haka ma yaro in ya aure ba tare da izinin ubansa ba au wasiyihi ko kuma uban gidansa ba wanda aka masa wasu ce to fa in ajaza huwa li hujaza in ya tabbatar ya tabbatar bai tabbatar ba kuma aure ya lalata saboda haka auren yara sai an tabbatar tun da muna ta fasa wajen walittaka ma ba a sa su wa in raddahu amma in ya mayar da auren badal bina'i bayan har yaron ya sadu da matar falis zaujati rubu dinar to matan ta ci mafi karancin sadaki sai a dauka a bata na uku wa rushidu shiriya fa in tazawwaja safihu bi ghairi izini waliyi idan wawa ya je aure ba tare da izinin waliyinsa ba falil waliyi imda'uhu in kana sadada waliyinsa sai ya tabbatar idan ya dace fa yaradahu in ya mayar da shi ba'dal bina bayan kuma wawan ya je ya lallaba to fa lizawjati rubu na. ita wannan mata tana da rubu dinar arabi na hudu asihatu lafiya to fa fala yaqimu nikahu maridin bai halatta auren mai kanjamau misali wala marida ko wanda take da kanjamau ko wanda ba su da lafiya domin matan da ba ta da lafiya bayan da za a yi haɗa ta da mai lafiya sannan kuma wanda ba da lafiya shi ma ba za a haɗa shi da ainihin wato matan da marar lafiya wa yi saku walau ba a dalbina wannan kan hanci dole a lalata auren saboda me saboda abinda za a dauka za a yi da gado ne sai dai kuma akwai wani wanda yake an daura masa aure da wata ko yanzu ana tambaya ne kafin ta tare sai ya mutu ina ji ko ran da aka daura wurin ne ran da aka daura wurin da safe shi kuma da yamma sai rasu to yaya wannan suna cewa a ah, to daman bai da lafiya to irin wannan bincike yake wani ma za ka samu ya halatta wajen auren yanzu yadda mutuwa take zuwa farar ɗaya mutum tun da ainihin mai ciwon hawan jini ko mai ciwon suga ko mai ciwon menene wanda wani lokaci yakan tashi mutu lokaci guda ya kai su lahira an ce eh, wato cuta ce wanda take normal tun da ba za ta hana mutum wani ba za ta hana ki abubuwa yau da gobe ba don haka ba zai hana ki aure ba ba zai hana ki aure ba yana iya yiwa an yi auren da safe da yamma ya accident ko kuma bugun zuciya kawai ya same shi to tun da ba wai yana kwanci kame-kame ba ne idan an yi aure aure ya yi duk da kasancewa bai sadu da ita ba kuma riga an ka sadaki to lalle ta ci rabi rabi kuma kamata ya yafe mata kwarai da gaske sannan kuma za ta yi ta kawa kuma za a ba ta gado saboda sharaɗi na gado shi ne an nikahu a wuri inda aka riga ka kulla auren nan ka sadu da ita ko baka sadu da ita ba ba ruwan sauran jama'a ba su sun ba za su shiga cikin wannan ba ba, ba fagensu ba ne su abin da suka sani auren akwai aure tsakanin wance da wani shi nan magana ta kari Allah kyauta to don haka ake gwajin da ake yi na lafiya wannan yana da kyau domin kada wani ya yaba ma wani rashin lafiya hmm. alkamisu na biyar alkafa'atu wato ainihin dacewa walƙafa'atu dacewa ko tsara haƙƙul mar'ati wal auliya wannan haƙƙin mata ne da ainihin waliyanta idan suka yi tifaki suka ce sun yi watsi da wannan shikenan to wannan alƙafa'a mafiya yawa yana daga cikin abin da yake lalata aure a wani bangare ba yadda za a yi kana cikin kana cikin doyan nan ka ce za ka je ka nemi yarjiyar yi tsakani da Allah mutum ya yi adalci wa kansa bai yi ba Wanda idan za a shiga lungun gidanku wato idan mai keke ya zo da itace fato sai an tsaya idan mai keke ya zo da itace sai an tsaya kaga babu kiliya kenan amma wai kai kaji kana neman yar jiyare ya za sai kaji ka gama wahala babanka ya gama wahala a satin farko ta tattara ku ta ce kawai mabiyata so ya za ka yi don irin wannan za ka iya yare yana kasa fada maka maganganun da ba su dace ba ya sa ka je ka nemi tsarinka ko da yake asali tsarin da ake magana shi ne musulmi da musulma saboda haka yayin diyare ku ba su su nemi yan uwansu yayin diyare ku da kuke lunguna ku nemi yan uwansu na lunguna sai eh, nga na son zaman lafiya ba yadda za ka yi kaje ka dauko yar jiyare ka zo ka ce za ka sa ta lungu ta ce za ka zauna wajen ba za ta yadda ba dole za ka sa kaje ka kama mata gida a wani waje eh? to haka ne to kai eh, wani lokaci sukan nema haka amma sai dai ka sani dama idan mace ta riga ta jefar da ta sari yadda hakkin ta shike sai dai kuma za ka zama mijin hajiya eh don akwai wurin da za a zuwa maka a baka gida a biya sadaki a maka dinke dinke shekara ta barazana da dinkin babanta eh, ko ma mota ka da mota amma ka tabbatar ba kai mata kishiya ba saboda idan ka kwana biyu ka riga ka sake ana daukar nauyin komai kace za ka yi kishiya za a kwace riguna ka kwace motar ka kwace gida to kaga da mugun rawa banda kin tafi fa in ittafaqat ma'ahum ala tarkiha ma'a adal islam jaza idan suka yi ittifaki bisa rashin la'akari da alkafa'a inda ba musulunci ba to ya halatta saboda haka in ka je ka nemi ya ta yadda kuma ana ta jawo ka shikenan aure yayi amma kuma abinda zai biyo bayan karka zo kana guni. Hmm. an rukunan sadis sai rukuni na kida daga cikin rukunai na ainihin kulla aure shine asigatu wato siga wa hiya al-lafz alladhi yanqidu bihi an shine lafazi wanda aure yake kulluwa dake fasigatu min al-wali siga daga wajen wali na hawa an kahatu wa zawwatu shine na aurar maka da larabci kalmomi guda biyu nan ya kawo amma da Hausa muka ce na aurar maka sai dai malamai sun ce ba lalle sai ka faɗi kalman aure ba na aurar maka ko na amrar maka aure ko amre kamar yadda mutanen Nijar suke faɗa kana iya ce na mallaka maka ita mallaktuka na mallaka maka ita ko mallaktuka iyaha na mallaka maka ita wani lokaci za a zuwa na maganan aure sai ka dole ke na baka sai ka a na ba. Eh, kai malami da kake gyara kai ma kuskure ne kake yi kwarai da gaske sun za ka ji malami ne wa yake gyara na ba ka sai sai a ba na na ka aure za ta ce ai ba sai ya kara ba na ba ka kawai tun da duk maganin aure ne ai an sani ba kyauta ya baki ba bare da gaske ba kuma sadaka ya baki ba ko ta malamai ce <laughs> eh ka Ai ba sadaka ya baki don an ce an mallaka masa tun da an san mallakawan aure ne ake nufi shi kenan yayi yasa anan mala yake cewa wa sigatu min az na aw qabiltu wa raditu siga kuma daga wajen miji sai ce na karba ko kuma na yarda kaga mu ma ba mu cika amfani da na yarda ba sai wajen kada sai ce na karba ko na karba maka to wannan ya gwada kamar mutum shi da kansa kai sai zai iya yi to amma dai abin da yake na mutunci shine ba yadda za a yace neman aure ka je da kanka wajen karban aure ma ka je da kanka sai dai idan dukkan ku yan bariki ne ko da mai magana eh amma inda akwai mutunci yana da kyau a sa wani domin ko da rigima aka samu ne ka sa wani ya fi daɗi a kan kai tsaye kudin ka yi eh, ka sa wani a tsakani ya fi daɗi allah ya so wannan ke to daga nan kuma sai malaye ya shiga yin bayani dangane da waɗansu auratayya waɗanda yake ba su halatta ba alhali da ya kamata ya kawo mana fasali na musamman ko kuma ya ce zai ko zuyu amma kawai kai da sai yake wala yaktubu ahadun ala khitbati akhi kada wani yayi nema bisa neman dan uwansa wala kuma ala sawmihi kada yayi ciniki bisa cinikinsa shine farko farkon abu wannan kuna iya yi tare amma idan aka samu karkata aka samu amincewa to wani ba zai shiga ba wani ba zai shiga ba wannan hadisi ne yasa mutum yana neman aure ya riga yayi nisa yarinya ta amince da shi kai kuma kawai kai fitowar barjan guza don su kuma da kai dan gwamna ne ko dan wani dan majalisa ka zo ka rikita lissafi to kai ma ka sani wata rana ko ba daidai ko ba jima lissafin ka zai rikice don ba daidai ba ne tun da gaza cewa idan ka zo ka rikita lissafi an fasa amma karbi sadakinsa aka mayar masa aka ce an fasa ya ji aka ce a sake ganinsa saboda ga mai hali to shi kenan da aka daura muku a wurin aure ya yi ya dai kai kuma da kai rashin kyautawa to kai ma ka jira sakamakon da zai same ka to haka ma wajen ciniki mutum yana ciniki ya yi kusa sauran kaɗan ya saya abu kai kuma sai ka zo kawai sai ka yanke don kana sha'awar ga ba daidai ba ne kai hau wannan shi ne tsarin ɗan uwan tattalin musulunci amma lokaci za ga masu neman aure su ba abin da ya dame su bai yanzu lokacin wayoyin nan sai ga mutum ya je yana neman aure yana neman aure a gidanka da waya makai baka sani ba sai ka zo ka ce yarinya ta ce kaza ka ce a'a suke nan sai ta kama daure maka duka ko ma sai ta yi tawaye sai ka ji wata tana kokarin ta shiga rijiya na kokarin ta rota amma wai tsakani da Allah da ubanki da bai auren da ke ba da wancan ki wanda kina son ya zama mijinki ne mijinki wanda kike tsammani da ubanki mahaifi da wancan mijin tsammani wai waye gaba ai eh, tambaya ne kuma wani aikin mamaki shine hadda zai kuma irin wannan chatin din nan da kuke da text message din nan tuttuwa tuwa kuke oh <laughs> a tsaye yana samun haka ai ka bi tsari na musulunci in ka bi tsari na musulunci za ka samu sauki kwarai da gaske amma yanzu lokacin waya an ji an samu wayan ta hanya abin nan kun hadu da ita a kyau, shike nan kan karbi namban ta kuna ta yi shekara da shekaru san da ka bullo kuma sai a ce a ko da ita yarinya ta yi tawaye tun kuskure ne ta yi tawaye wa ubanta ko kuma maguwanta ai ba daidai ba ne saboda iyaye ba a canza su ba wanda ya taba canza ubansa ba wanda ya taba canza ubansa sun ba zai yiwu ba ya za aka ce idan har Allah ya riga ya hana ku kurbu da su lafiya saboda haka masu wayoyi ku yi takafan ba tunda akwai neman izini kamata ya nemi izini to wani ya zo ya shiga shi bai sani ba ba mamaki ma riga yi alkawari ma wani kai kuma ka zo ka shiga ka lalata abin nan kana ganin Allah zai kyale ka haka Allah ba zai kyale ka ba wala ya juzu nikahu shiga bai halatta auren shigari menene auren shigari wa huwa al-bud'u fil a zaure ana fasarawa ana ce tsoka cikin tsoka مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينكما صداق shine wani ya aurar ma wani da yarsa shi ma wancan din ya aurar masa da yarsa tsakanin su babu sadaki misalin ni da kai ka ba ni ɗarka ni aura ni ma zan baka yata ka aura amma babu sadaki aure bai yi ba saboda yadda za ta yarda ni misali ta aure ni amma kuma ta mai yi ka mata baba <laughs> eh ke nan za a tilasta ka. to a nan ya ce ba an ambaci sadaki ba malamai suka ce ko an ambaci sadaki ba daidai ba ne amma na zo na lallaba na nemi abin nan naka ka auren mun da yarka wata rana ka zo kila mai gida na kai ma zai kaga yaka kai ma sai kai fita wata hanya shi kenan ya zanya wurin maka da ita sai dai idan mun haɗu wa zai sake hanya ya bar ma wani eh idan mun haɗu wa zai sake hanya ya bar ma wani ya ma ya halatta eh to wannan ya yi nan ya shiga jeji wannan ma zai yi nan ya shiga jeji to abin da ya sa musulunci ya haramta shine wato kaman akwai tilasta ba a ciki eh, akwai rashin abinci ba amma in dai kawai to accidentally ni na auriyarka yi kuma kai ma ka zo ka auriya ta to yi kenan sai eh, sanda ai ko ba komai ya kamata ya ta idan ta shiga gidanka kai mata sassauci saboda akwai yarka a na ne ma dole mata sassauci saboda me saboda akwai wato dole ne sassauci wa yarka saboda me saboda akwai ya ta a gidanka Eh, sai dai kuma idan ɗaya ya lalace ba mamaki shi zai lalata ɗaya eh, shi ne hasari hmm. wala ya juzu nikahul auren muta'a bai halatta ne temporary marriage wa huwa nikahu ila ajalin ne auren da za a yi zuwa wani ajali shine masu shi a suke cewa ya halatta amma zance mafi inganci bai halatta ba wa yusaku qabla al-bina'i wa ba'da za a lalata auren kafin a sadu da bayansa bai gaidi talakin ba tare da saki ba kawai bulala za a dauko duk a tarwatsa su saboda auren bai tabbata ba wa yajibu fihi sadaqul misil sai dai kuma wajibi ne a ba da sadaki na kawanta illa an yakuna hunaka tasmiyatun sai dai idan an ambaci sadaki a temporary merit din to fala hal musamma abinda aka ambata sai a bata wa yasqutu anhu sai dai kuma bai sani ba ba za a yi masa haddi ba wa yulhaqu bi ilwalad kuma idan an samu ta samu ciki to dan nasa ne kuma ba mai tsangwaman sa wa alai hal iddatu kamilata kuma dole ta yi idda eh in dai an samu kuskure haka wala yajuzu nikahu fil idda har ila yau bai halatta yin aure cikin idda sawabun kana iddatu wafatin iddatu wafatin shin iddan eh na mutuwa ne ta kaba kenan au talakin ko na saki ko na saki amma sakin da yake malamai sun ce yin idan abin nan ya kai aure bai sadu da ita ba sai bayan to da dan sauki amma ba ta gama iddan mutuwa ba ba ta gama ta kaba ba ka aure ta ka sadu da ita shi ne hatsari saki ɗaya ko saki biyu wanda mijinta zai iya mayar da ita ka aure ta akwai hatsari idan kuma sake uku ne ba ta gama idda ba ka aure ta to za a raba ku har abada saboda punishment kwarai da gaske ina fata an gani shine wa yata'abbadu tahrim haramcin yana tabbata ne fihi cikin sa bil wasi fil idda aw ba'daha eh idan ya take ta cikin idda shi yafi muni anan ma zai ce ko bayan idda ba yadda za ya daura aure a cikin abin nan shi yasa aka hana mutum ya fito yayi neman aure mace bata gama idda ba saboda hakan yakan sata sai ta maka ƙarya kuma su iyaye ba masu mai da hankali ba ne idan bai kare ba sai ta ce idan ya kare in ka fito fili wa ya harumu tasrihu haramun ne a fito fili bil khitbati da neman aure fil iddati cikin idda wa ta'ridu sai dai jirwaye mai kamar wanka bil qawli da magana al wanda aka sani mubahun ya halatta mislu an yaqula inni fi kilaraki kamar da suka hadu da ita ya ganta da goyo a wannan fa aka ce ai ita ce mijinta ya sake ta sake uku din nan kuma tana cikin takaba tana cikin takaba eh, mijinta abinan tana cikin mijin mijinta ya sake ta sake ko kuma mijinta ya rasu tana cikin takaba yanzu ma ta yi wata uku cikin takaba sai ka ganta da goyo ta ce kai amma wannan yaro ya burge ni wallahi yadda aka masa tsamta ko abin nan da abin ya burge ni sai ka sa hannu sai ka yi kyautar da ba na Allah ba ka sa hannu a jihunka eh, sai ka dauko sai ka ba da yawo eee eh, ka ce ga shi a ɗan ya masa a sake kara masa wata riga ko a sayi omo domin kilin ya fi fitar da kayan sosai kai ba kayi haka ne kana fako ne to ya halatta ya halatta ko kuma an zo abin na a'a ni na ga kina yawan fita me yasa kike yawan fita bai kamata ke ta fita ba bai kamata ke ta fita ba ai sanki uku ya mun shi yasa ni nake fita ta so ki bari sai kin gama idda mana akwai masu jira da yawa ki bari sai kin gama idda ji malami ne ban kewa yau liman yana wa zai kenan ba akwai masu jira da yawa eh. inni fi kila ragibu ana ki abinda malai ya fada ne ka ce muna nan muna jira eh inda an gama yadda a sanar da mu muna jira to amma fa daga nan babu kai shi babu kai eh qur'ani ma ya riga ya fada saboda me saboda Allah yana taukaya mana to lokaci mutum zai gaba zaura din sai ya ji yana kwanta to tun da wuri sai ka tare da waɗansu kalmomin da suka dace amma banda fitowa fili don wani lokaci su mata wawaye ne in ba ka ɗan sa mata babu ba za ta gane eh, ko kuma ka ce ah, dama kuna tare da mamanku ne a wancan gida eh Allah ki je ki gaishe ta da kyau da kyau amma ina jin mamanku tana cin goro ko eh to yanzu barin dan ya da Allah ga jike kai wa mamanku ki ce ina gaishe ta da kyau da kyau ita kuwa tana zuwa sai ta ce a'a ah, mama mun hadu da malam ne eh, wani malam malam kabiru filu zo ya ma in gaishe ki da kyau da kyau gama goro ya ce in kawo miki to abinda maman za ta fahimta to lalle malam kabiru filo yana layi <laughs> to a gurguje waya juzulil hurri ya halatta ga ɗawal abdi da bawa ne kahu arba'i hara'ira to aure ya har guda hudu musulmatin musulmai au kitabiyyan ko ahalul kitabiyyan tunda qur'ani ya tabbatar da haka walil abdi nikahu arba'i ima'in shi kuma bawa zai yi haɗa mata bayi guda hudu muslimatin muslimai amma banda kafirai walil hurri zali fi ma ainihin da zai yi auren bayi kuma ya hada su zalika in kashi al'anata idan ya ji tsoro kar ya yi zina duk aka mutum ya je ya yi zina da ya ta iskanci to gara ya je auro baiwa akan kai ta iskanci kana karya saboda kai dan boko ne ga ka aure ya talaka wannan ya fi iskancin da za ka je ka yi sau dubu liman eh, ko da ke karanta aya walil hurri zalika in kashi al'anata? idan yaji tsoron zina walam iri lil hara'ir tawla fa Shi shine bai samu daman da zai auri aya ba to sai ya je auri ainihin bayi shi yasa yake fasarawa da cewa ba zai iya auren matan da yake hankoro ba su ne waɗanda suke 'ya'yan manyan mutane to ya tsaya a daidai shi domin ya samu abin da zai samu natsuwa ya kwantar masa da hankali ba sai ya shiga rigima ba ƙarshen wannan fasali kenan fasali na gaba shi ma kan auren ne musamman wanda yake da mata guda biyu sai bayani kan adalci shine da mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.